ya ku bayin Allah idan kuna so ku yi rayuwa mai daɗi a duniya idan kuna so ku yi rayuwa mai kyau a duniya ku samu natsuwa da kwanciyar hankali to ina tabbatar muku sai kun yi riko da alkur'ani mai girma kun kama shi gangan kun rike shi ya ku bayin Allah ina 'yan mu ina mawadatanmu ina 'yan siyasarmu ne suke ko ba za ku taimaki ƙur'ani dan Allah ba ai wannan hali da ake ciki na siyasa ya kai a ce ku taimaki alkur'ani mai girma ina jigajigan 'yan siyasar zariya suke ba ku gayyata su ba ne ina shugabannin makaranta ba ku gayyace su ba me yasa ba su zo ba ba mu ce sai sun zo don Allah ba su zo ko saboda siyasa taron kunna akwai wanda bai da ƙuri'a taron kunna akwai wanda bai kai jefa ƙuri'a ba yanzu ɗan siyasan da ake taro a nan na alkur'ani mai girma yanzu ya ba ƙur'ani gata ya ba ƙur'ani goyon baya ko ka san shi ko baka san shi ba ba za ka iya jefa masa ƙuri'a ba ko dan duniya ta su zo su ba ƙur'ani in dai ba ƙur'anin ne ba a so ba ko dan duniya su a ba ƙur'anin gata mana yanzu kuna jin da taron jam'iyya ne ake yi akwai mai cikin su bai zo zo ba yana kokarin ya za ba bashi tiket ya tafi dan majalisa ko ya tafi ciyaman ko ya zama wani rabu kuna jin akwai taron da jam'iyya za ta kira yana da labari bai zo ba yau ba ce shi ba bala'i zai ya ce mun fahimci ana so a mana wala wala in ba haka ba taro irin wannan a sai ba mu samu gayyata ba za a yi bala'i bi amma sai ku tura musu taron gayyata alkur'ani mai girma ba za su saurara ba anya kuwa anya kuwa matsalolin da ke samun kunnan ba su da alaƙa da bijirewa alƙur'ani mai girma تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا الله Allahu Akbar At-takbir Ya ku 'yan siyasar Najeriya Ya ku shugabannin Najeriya Ku ji tsoron Allah ku gane cewa ba ƙur'ani mai girma goyon baya shine babban hanyar samun zaman lafiya a cikin ƙasa ƙur'ani ya siffanta mai kau da kai daga alƙur'ani mai girma da munafurci allah ka raba mu da fadawa a cikin munafurci wannan aikin hajji da muka je na ga abin da ya bani sha'awa ya yi babu mamaki kwarai da gaske mun ziyarci wani masallaci da ake cewa jami'ur rajihi jami'ur rajihi yana cikin garin makka babban masallaci ne da wani hamshakin dan kasuwa a makka da ake cewa suleiman arrajihi allah maɗaukin sarki ya bashi ikon gidawa yana cikin bayin allah da suka yi fice a duniya wajen tallafawa addinin musulunci multimiloniya ne amma ya sadaukar da dukiyarsa gaba ɗaya akan harkar addinin musulunci kun sa abin da zai baku sha'awa wallahi mun ga abin da bamu taba gani da idanunmu ba na je garuruwa da yawa a cikin kasar makka a cikin kasar saudi arabia amma ban da haram na makka da haram na madina ban ga masallaci da ya gino kamar masallacin ba a kan kasar saudiya iya abin da ido na ya taba gani Ban da haram na makka da haram na madina ban ga masallacin da ya gino kamar masallacin ba kun sa abin da zai ya bamu mamaki ya bamu sha'awa tun bayan sallar la'asar ake yawo da mu ana nuna mana department department da masallacin yake da shi aka kira sallar magariba muka dakata aka yi sallar magariba aka ci gaba aka kira sallar isha muka dakata aka yi sallar isha ba ku gama zagaye masallacin ba bawan Allah guda ɗaya ne gida daga cikin abin da ya bamu sha'awa a wannan masallaci akwai inda aka kai mu yara ne ƙanana a wurin yara guda ɗari takwas ake ba su hadda alƙur'ani mai girma idan yara guda ɗari takwas suka haddace alƙur'ani mai girma sai a ƙara ɗaukar wasu wayannan yara guda ɗari da suke karatu a wannan wuri da abincinsu da abin shansu da salarin maluma da tufafin su wanke tufafin da lura da su gaba ɗaya wannan bawan Allah da ya gina masallacin shi kaɗai ya ɗauka iya abin da yake bukata kawai a ɗauki yaronka da an ɗauki yaron kai ka jira ka jira da za a ce ma ya zama alarama zo ka ɗauka yanka da aka kai mu gefen da 'yan itikafi suke zama wurin 'yan itikafi kawai yana ɗaukar mutum 700 waɗanda suke yin itikafi wayannan mutane guda 700 da suke yin itikafi duk wanda ya zo abincinsa da suhur ɗinsa da buɗe bakinsa da duk abin da ka sani zai ci da abin da zai sha wannan bawan Allah shi ya ɗauka masu dafa abinci ne department department ne na dafa abinci irin buɗe bakin da gwamna yake yi a Najeriya shi wa'annan 'yan itikafi suke a wannan wurin Wa ke ɗaukar nauyi mutum guda ɗaya abin da zai baku mamaki an yi musu dalin dalin wurin da za su zauna ya zauna kan kujera ya ɗora abincin kan tebur kamiya ya ci kowane mai itikafi yana da wardrobe tasa da zai sa kayansa gaba ɗaya masu itikafi ɗin nan akan ɗauki masu itikafi mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ba ɗari bakwai ba dubu ɗaya da ɗari biyar amma kowa akwai wardrobe da zai sa kayansa ya kulle da kidinsa a hannun shi wayannan mutum dubu ɗaya da ɗari biyar ko rigar ka yi da akwai ɓangaren dry inda nan za ka ɗauka kawai ka je ka kai ka aje za a wanke a mata sitati a goge a maida ita a leda kamar da kamfani ta fito a rataya maka a makara takarda da sunanka ka zo ka ɗauki kayanka wa yake wannan bawan Allah guda ɗaya ɗauka an kai mu ɓangaren laburare laburarin da ke ɗaukan sama da littafi dubu ishirin duk littafin da za ka kina akwai a wurin ɗalibi ka shiga ka zauna ka yi bincike akwai masu kawo maka shayi da ɗan ruwa mai sanyi da ɗan asir burtukal da asir manju da asir magalgal da allaban al'adis alkamilu kasa kana cikin laburari ba ana samun naka wa ke ɗaukar nauyi mutum daya an kai mu wurin da ake shirya muhabara hall ne ɗakin taro ba mai jawabin ba masu sauraron jawabin ma kowa akwai makirfon a gabansa yadda kasan majalisar dokoki ta abuja idan za ka yi tambaya sai ka ɗan kunna yan makirfon ta gaban ka sai kai magana hol sai ya ɗauka gaba ɗaya ba wai sai ana miƙo maka makirfon kamin ka faɗi abin da za a ji ba wannan duka an tara da saboda musulunci an kai mu ɓangaren wankin gawa mun ga abin mamaki ku da za ku kawo gawar a wanke ta wurin da aka tara da muku reception inda za ku zauna ku jira a gama wanke gawar da an shiga da ita shikenan an riga an gama an buɗe mana wurin mun shiga gawar daga farkon wanke ta har a karisa wanke ta baka da bukatar ma sai ka sa hannu ka taba ta komi an shirya shirin na zamani magarya da aka ce ana so a saka a wanki na ƙarshe da kafur da ake so a saka kafur ɗin an ɗebo mana garinsa akwai farin kafur akwai bakin kafur idan aka ɗebo shi gaba ɗaya taron nan zai iya nunubewa da ƙanshi kai da ke dare ba za ka iya sayan shi kai amfani da shi ba amma an tana da shi saboda gawar musulmi mai daraja idan za a binne ta sai an gama komi likafani ba tela za a kira da almakashi yana ta yankawa ba already an gama shi jahil yana nan a aje da an kawo gawa kawai za a kalle ta a ga wanne ne ya dace da ita small ko medium ko large ko extra large ko extra extra extra extra extra large za a dauko size ɗinka da kawai a yi amfani da shi idan an kammala ga motoci an tara da wanda za a sa gawar ga wurin da jami'an da za su lura da gawar za su zauna a wuce zuwa haram a sallaci gawar kamin a wuce a ji a binne ta wannan duk bawan Allah guda ɗaya ne dauki nauyin wannan an yi gine-gine manya-manyan katafaren manya-manyan hotels a kusa da wurin duk kuɗin da za a samu daga wayannan gine-gine masallaci za a yi hidima da su kun abin da zai baku mamaki da muka haɗu muka yi kiyasi a gine-ginen benayen karami a ciki shine yake kamar wato ainihin sharaton na abuja shine karami a cikin gine-ginen wannan tun islam kai yi bawan allah ne dukiyar da allah maɗauki sarki ya bashi kun san abin da zai baku mamaki wallahi a najeriya muna da wanda za su iya wannan muna da wanda za su yi ne za su iya wannan amma me yasa rashin sanin darajar addini me yasa rashin sanin akwai lahira me yasa rashin sanin akwai aljanna me yasa rashin sanin akwai siradi a lahira me yasa rashin sanin akwai wutar jahannama me yasa rashin sanin akwai sikeli da za a auna yasa wannan bai cikin ajandar su idan rikita rikita siyasa ta taso ka ji an tara delegate dubu kaza da ɗari kaza ka ji delegate ana ɗaukar ɗauri ɗauri bandir bandir na dala ana raba wa delegate wai domin a tsaye da shi dan takara in yi wasa da shi da delegatin Allah ya kwashe su ya kwana da kasa kuma ya shaƙi sa wata wannan shine babban bala'in da yake damu rashin sanin daraja da kima ta addini yaya za a yi wa musulunci infaki ya za a cire dukiya a taimaki addini kowa babu ruwansa da kowa makarantar islamiyya allo ya lalace babu ruwan kowa makarantar islamiyya benci ya karye tebur ya lalace an gagara biyan malamai salari wannan ba ajanda masu hali ba ne shi mai hali menene sa in ya tsare dan takara me ya ajandarsa in ya ga wata yarinya yadda kurkura yana so me ya sa idan wani iya shege ya taso menene sa addini bai ciki wannan shine dalilin da ya ga Allah yana turo bala'i yana fadawa akan al'umma kuma matukar ba a gyara wannan ba bala'in ba zai daina ba ya ku manyan Najeriya ku tsaya ku yi tunani mana me yasa kuke wahala akan ku sun ki albarka me yasa kuke shan wahala akan yara ka tura shi ingila ka tura shi geneva ka tura shi switzerland amma har yanzu abin da kake so in yaki me ya kawo ka ce ba ka son yayan talakawa sai yayanka shi kuma allah sai ce yayan naka baya so karshe dan naka sai a wayi gari ka ga dan talakawa kana sha'awa dan talakawa na zuwa sallar jam'i dan talakawa yana sa wato ainihin riga da wando da hula da ka shi cikin shiga ta mutunci kai kuma dan naka ya koma dan kwaya da ɗan shalisha da ɗan shan ruwan kwata da kashin kadangare da ɗan shan shakar tiririn juji da tiririn masai da shakar kwaraktin fulut, da shan alabukun a masa mis da buda da da da da Allah ka gafarta mana wannan makaranta Allah ka sa mata albarka ku ga makaranta na kankashe mahaddatan alkurani mai girma sai aka ce makaranta ita ma a rakube take a me take a rakube take bata samu gindin zama bata samu muhalli nata da kanta ba makarantar ya ku bayin Allah za a kaddamar da gidauniya ta neman taimako ku ba da gudunmuwar gwargwadon abin da Allah ya ba ku Allah zai sa wa abin da kuke nema albarka da wayannan takaitattun kalmomi nake cewa subhanakallahumma bihamdik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 فلما جاءهم بالحج من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ۖ وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما بكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan gari na ƙira musawa local government a kuma wannan jiha ta katsina jihar matasa da gwagwarmaya da sunna da izala ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya sami ni ta hanya ingantacciya akwai 'yan uwa guda biyu da allah maɗaukin sarki ya azurta su da ni'ima ta karatun alkur'ani mai girma akwai mace wacce ta samu daman hada alkur'ani da kuma kaninta wanda shi ma yake fafatawa muna addu'a Allah ya sa wannan karatu nasu albarka kuma Allah ya sa ya zama matashiya ga sauran ɗalibai domin su ƙara tsayawa tun lokaci mai tsawo da ya gabata ake sanar da ni wannan karatu na ƙira malam abdulbasir isa na san ya yi ta bugo waya wani lokaci in na ga waya girin girin girin a zuciyata sai na ce to allah sa dai ba magana kira ba ce sannan akwai yan uwa daga matasa da wasu daga cikin shugabanni da sun kira ni domin maganar wa'azi na ce ku kwantar da hankalinku kuna da wani hafsa da yake iya ƙoƙarinsa in allah ya yarda in abubuwa suka ɗan yi sauki to ma samu wani wuri mu saka wannan program ne. kwanaki malam abdulbasir yake ce mun don allah ya za a yi a samu yin program din kamin wato wannan sallah ta laiha da ke karuwa na ce to in allah maɗaukin sarki ya yadda za mu yi ƙoƙari mu ga an saka cikin taimakon allah kuma shi allah ya amince shekaran jewar haka muna zangon daura a can cikin ƙasar daura jiya haka muna tasawa a jamhuriyar nijar. ba zo muka tsallako boda yanzu kuma da karfin Allah ga mu a kera inda bidi'a aka kera ta ta shiga uku ta san inda dare mata ina addu'a wannan gari na kera Allah ka ƙara masa albarka abubuwan da maluma suka karantar da mu Allah ka sa ya zama sanadiyar tsira mu a wajen Allah ba dogon wa'azi zan yi ba aya kwara ɗaya tallintal zan karanta in na fassara sai in cika wa riga ta iska to amma ayar duk da bata da tsayi sosai aya ce da take da girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa al'ummar duniya cewa hiya a azamu ayatun fil qur'an wannan aya ita ce aya mafi girma a ƙur'ani gaba daya qur'ani tun daga bakara hannasi from cover to cover babu aya da take da girma a wajen Allah kamar wannan ayar wace aya ce wannan ita ce ayatul kursi ayatul yu wato aya ce da take cike da sirrance-sirrance da yawa wato aya ce da ta kunshi muhimman darussa wato abinda zai baku mamaki shine ayar a ƙur'ani mai girma akwai ayoyi guda biyu waɗanda malamai suka ce sun kunshi jumlatul mufida guda goma to akwai ayatul kursiyu a ciki ayatul kursiyu in ka karanta ta akwai abin da ake ce jumlatul mufida complete sentence aya ce guda ɗaya amma akwai complete sentences guda goma a cikinta kuma ayar daga farkonta har ƙarshe duka tana magana ne akan tauhidi da aƙida da siffofin ubangiji wato bari ku ga yadda abin yake ala rama karanta mana ayar mu je الله لا إله إلا هو الحي القيوم موسى jumla ده لا تأخذه سنة ولا نوم بيو له ما في السماوات وما في الأرض أكو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه موسى مهدو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم موسى مبير ولا يحيطون بشيء من علمه إلا Allah bima sha mun samu shida samawati wal ard mun samu bakwai wala ya'uduhu mun samu takwas wa huwa al azim rama wajen min ilmihi illa bima sha ka hada mana jumla mufida guda biyu idan aka hada mun samu jumla mufida guda nawa mun samu jumla mufida guda goma aya ce da take kunshe da complete sentences guda goma kuma kowanne yana magana akan aƙida Allah ka gafarta mana ku saurara ku ji ya zo a hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya karanta ayatul kursiyu kamin ya kwanta ya bacci Allah zai sa mala'iku su rinka gadinsa har gari ya waye hadisi ne ingantacce hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba abu huraira gadi na kayan abinci na zakar da kai da aka tara ya ce to ka lura da kyau kada wani ya ɗiba abu huraira ya kukkulla ko'ina amma abin da ya ba shi mamaki da safe da ya zo da ya shiga ga wurin a kulle amma sai ya ga takun wani mutum ya shiga ya ɗiba kai abin sai damu abu huraira sai ya ce to mai satan nan sai na kama shi ya zo sai ya kwantan bauna can da tsakar dare sai ga wani dattijo ya zo yana takawa sadab sadab sadab ya fara ɗiba abu hurere damƙe shi yace to ka ga hannu yana ɗagawa ya kalli abu hurere ce allah sarki ka ga na tsufa ina da mata da yara kanana yunwa na ga za ta kashe su na rasa inda zan sa kaina shi yasa na zo na dan tsakura amma idan ka kyale ni ba zan ƙara dawowa ba abu hurere ce kamun alkawari ba za ka ƙara dawowa ba ya ce kwarai da gaske ya ce to sai inda dare maka kan kara ganin kiyar ka nan washe gari da safe abu da sai tafi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana isa annabi yana kallonsa sai ce masa ma za fa'ala asiru bariha. ya kuka kwashe da wanda ka kama jiya abu huraira ya shiru sai gane mala'ika jibrilu ya zo ya ba annabi labari ya ce ya rasulallah na kama shi amma ya nuna min matsalar 'ya'yansa ƙanana kuma ya min alƙawarin ba zai ƙara dawa ba shi yasa na sake shi sai annabi ya ce ƙarya yake zai ƙara dawowa abu hurairah ce ina jin wannan magana annabi ya ce ƙarya yake zai dawo ya ce daga nan na san zai dawo kawai sai na je ne kwantan bauna ina jiransa can da tsakar dare sai ga tsoho sadab sadab yana shigowa abu hurairah sake kama shi ya ce to na rutsa da kai tsoho ya ce inna lillahi wallahi na maka alƙawari daga yau ba zan kara ba yau ma tsotsai ne ya ce to shi kenan karka kara dawowa yana komawa shagari annabi sai ya ce masa maza fa'ala asiru kalbariha ya kuka kwashe da wanda ka kama ka na jiya ya ce ya rasulallah yau kan mun ɗauki alkawari ya ban tabbaci har tsuwa rantsuwa ba zai ƙara dawowa ba annabi ya ce ƙarya yake maka zai ƙara dawowa abu hurairah ya ce na san annabin ya faɗi magana haka take sai na sake komawa na labe can tsakar dare sai ga tsoho sai na yi na rutsa da shi ina kama shi na ce la'arfa annaka ila rasulillah yau kan sai na kai ka gaban annabi sai annabi ya ganka da idonsa wannan tsoho ya ce to dakata yanzu ba haƙuri zan baka ba za mu yarjejeniya ne ka yi haƙuri ka kyale ni in tafi karka kai ni wajen annabi ni kuma zan koya maka wata addu'a da za ka rinka yi in za ka kwanta bacci Allah zai sa mala'iku su rinka gadinka kuma shaidan bai isa ya zo kusa da kai ba abu huraira da ya ji wannan sai gane akwai fa'ida a ciki sai ya ce ya amince sai ya sake shi ya ce mai zan rinka karantawa ya ce ka rinka karanta ayatul kursiyu kamin ka kwanta a washe gari yana dawa ya ce ya rasulallah da annabi ya ce ya kuka yi ya ce yau kan ya koya min wata addu'a ce ya ce duk sanda zan kwanta bacci in rinka karanta ta Allah zai sa mala'iku su yi gadi na kuma shedan ba zai zo kusa da ni ba har asuba har gari ya waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka san da wane ne kake rigima yau kwana uku Abu Hurairah ce ban sani ba ya Rasulullah annabi yace shedan ne iblis la'anatullahi alaihi shedan ne kake gogormaya da shi Abu Hurairah ya shiru yace ya Rasulullah kenan addu'a da yace na rinka karantawa ƙarya ya mun yaudara ta yake sai annabi ya ce masa laqad sadaqaka wa innahu lakazubun sai annabi ya ce duk da cewa shaidan makaryaci ne wannan addu'ar da ya gaya maka ita kan gaskiya ce in ka karanta ayatul kursiyu Allah zai sa mala'iku su rinka gadinka shaidan ko bare zu kusa da kai ba har gari ya waye kenan aya ce da take da me take da girma kwarai da gaske a cikin alkur'ani mai girma bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnantarwa al'umarsa yayin da ka zo za ka kwanta kai bacci in ka karanta ayatul kursiyu to ana so ka hada hannayenka guda biyu hadisin Aisha radiyallahu anha sai ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi sai ka tofa in ka tofa sai ka shafa wa jikinka ka fara daga kanka zuwa fuskarka duk jikinka inda hannunka zai iya kaiwa ka shafa sai ka sake hada hannayenka sai ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi sai ka kara tofawa sai ka shafa wa jikinka daga sama har ƙasa ka kara hada hannunka ka karanta kulhuwallahu da falaki da nasi ka ƙara tofawa sai ka shafa wa jikinka ana so ka yi wannan sau uku wallahi Allah zai baka cikakkiyar kariya ba masihirci ko boka ko ɗan dabo ko ɗan kulumboto ko maye ka in ka san gidan sarkin aljanu je ka kwana a wurin babu abin da zai same ka idan kai wannan an gama baka san wayannan addu'o'in ne an ƙi a koya maka aka baka lalatacce ka bi duk ko ina ka rataye layu a jikinka ga kwandagegiyar laya a wuya ga wata a kunkumi ga wata daga an daura ga baru uwa uba ga daushe tsini ga kaskaifi ga kaudabara ga saboda baka san Allah ba kuma ko wani malamin tsubu ya harare ka yace to tunda abin ya zama haka zaka gani da mu zaka ja shikenan sai hanta ka ta fara kadawa kace billahi lazi na shiga uku tunda yace wai tun da malam ya ce zan gani daga nan nake ganin bala'i don me ba za ka ga bala'i ba baka da imani ita wannan aya ayatul kursiyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake karanta ta bayan kowace sallah duk sanda kai sallah ta farilla ka karanta ayatul kursiyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce garari a garau ya ce duk wanda yake yin wannan tsakaninsa da shiga aljanna mutuwa wallahi inda ya mutu sai ka gan shi aljanna matukar ya mutu da imani yana kiyaye salloli yana karanta wannan ayatul kursiyu a bayan kowace sallah in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka gafarta mana to bari mu ga wannan aya wai da mai da mai ta domin ita wannan aya za ta sanar da kai ka gane waye allah in aka fassara maka ayatul kursiyu baka gane allah ba to da wuya ka gane ubangiji ka gama lalacewa gaba daya ita za ta faɗa maka Allah da siffofinsa ka san girman Allah da matsayinsa ka gane babu wanda ya isa yayi tarayya da Allah a cikin mulkinsa ko cikin siffarsa saboda haka babu wanda ya cancanci abauta masa sama da ƙasa bisa cancanta banda Allah maɗaukakin sarki ramma ba mu wannan ayar bit by bit mai Allah maɗaukin sarki ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai Allah maɗaukin sarki ce Allahu la ilaha illa hu jumla mufida ta farko kenan Allahu la ilaha illa hu Allahu Allah la ilaha ba abun bautawa bisa cancanta illahu sai shi ba fassara bahaushe la ilaha babu sarki illallahu sai Allah ƙarya kake a katsina ma akwai sarki ko babu sarki a katsina akwai a daura ko babu akwai a kano ko babu akwai a sakkwata ko babu akwai a gombe ko babu babu sarki sai Allah waye ce maka shine fassarar la ilaha illallahu ma'anar la ilaha illallah la ma'abud bi haq illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah maɗaukin sarki shi kaɗai za a bautawa duk wanda aka bautawa ba Allah ba to an yi rudu domin an bautawa wanda bai cancanci a bauta masa ba wannan ne dalilin da yasa wannan kalma ita ke cewa kalmar shahada wahiya mutadamminatun linnafi wal Isbat. kalma ce da ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi korewa sannan ta kunshi tabbatarwa da aka ce la ilaha babu abun bautawa da gaskiya idan akwai gumaka cikin garin kira an ruguza su gaba ɗayansu babu sauran wanda zai sake aiki sun expiring babu wani abun bauta illallah sai aka tabbatar da bautar gawa ga Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ake bautawa menene ake cewa bauta abin da ake cewa bauta shine duk abin da Allah maɗaukin sarki yake so na magana ko na aiki abun na bayyane ko na ɓoye in dai Allah maɗaukin sarki yana son wannan abun wannan abun ya zama bauta kenan babu wanda ake bautawa sai wa sai Allah maɗaukin sarki rashin gane ma'anar kalmar shahada shi ya kai lalacewa a Najeriya wai shehu zai zo ya zauna kan kujera a zo ana sa goshi a ƙasa ana masa sujada irin sujadar da ake yi wa Allah yana faruwa ko bai faruwa ba Allah ya taimake mu mun tona asirin shi yanzu in za a sai dai abu ya ba sai a waje ba Allah ya tona asirin su idan akwai mai kokwantan mushrikancin su sun gane cewa ashe mushriki ne original not protestant copy ka zo ka zauna kan kujera a zo ana sa goshi a ƙasa ana maka sujada dan rashin kunya kuma kana jira ma har sai mun zo mun ce kai arne ne Allahu la ilaha illahu wannan ita ce kalmar shahada ita ce kalmar da ake shiga cikin addinin musulunci da ita wannan kalmar ita ce kalmar da idan ka ambace ta ka furta ta da bakinka ka yadda da ita da zuciyarka ka ta zama wannan kalma wallahi baka dawwama a wutar jahannama da za ka mutu kamin lokacin sallah sai ka tafi aljanna ya za ka gane wannan hadisin al al'usairam da ba musulmi ba ne ran da sahabbai za su tafi fagen daga an tafi fagen daga sai ya musulunta yana karɓar la ilaha illallah sai ji ba zai iya zaunawa a gida ba sai ya ɗau takobi sai ya tafi fagen daga yana zuwa fagen daga aka rinka karawa tare da shi bayan sahabbai an gama yaƙi sahabbai sun zo suna duba gawawwakin musulman da aka kashe domin a ɗauke su sai suka zo suka samu al'usairam an daddatsa shi amma bai ƙarasa mutuwa ba suka ce kai ba mu gane ba me ya kawo ka nan tare da suwa kake tare da kafirai ko tare da mu ya ce Allah sarki ai bayan tahowar ku na yi kalmar shahada na musulunta sai na ga baran iya zama ba na ɗauko takobi na na taho na zo taya ku yaƙi ne kai kamin ya gama wannan magana mala'ikan mutuwa ya zara ransa sai aka zo aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kaji abin da ya faru budar bakin annabi sai ya ce huwa fil janna annabi ya ce wannan yana cikin aljanna abu huraira allah ya kara masa yadda ya ce wallahi ma salla lillahi salatan kaddu bai taba yi wa allah sallah ba ɗazun nan ya musulunta ya taho fagen daga ya mutu ya shahada ya tazarce zuwa aljanna wannan la ilaha illallahu ita ce ya je ita gaban allah amma annabi ya ce za ta kai shi aljanna ita wannan kalmar ita ce wacce idan ka faɗe ta ka zai samu kariya wannan ne dalilin da ya sa lokacin da usama dan zaidu suka bi wani kafiri suna karawa da kafiri kafiri ya ga za a kashe shi ya danna da gudu usama ya bi shi usama ya daga takobi zai sare shi sai kafirin ya ce la ilaha illallah usama ya ce "Ƙarya kake sai sare kai shi sai aka zo aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari annabi sai yake yi wa usama magana yana cewa hu ba da an kala la ilaha illallah yanzu zaka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya zaka da la ilaha illallah ranar tashin alkiyama usama ya ce ya rasulallah ya faɗe ta domin ya kare jininsa ne annabi ya ce halla ta kalbahu. me ya hana ka tsaga zuciyarsa ka ga dan Allah ya faɗe ta ko ba dan Allah ya faɗe ta ba ita wannan kalmar idan ka riga ka faɗe ta ka zama musulmi jinin ka bai halatta idan ka ga jinin ka ya halatta to bayan ka faɗe ta ka aikata aiki na kafirci ko ka faɗi magana ta kafirci bayan ka faɗe ta domin ita la ilaha illallah kaman alwala ce yadda ka san alwala tana warwarewa ita ma kalmar tana me tana warwarewa yanzu ka yi alwala ka gama ruwan da ke jikinka ko bushewa bai yi ba sai ka fidda iska alwalarka tana nan ta yi kaka a to ai ga ruwan jikin naka ko bushewa bai yi ba to amma ta yi expiring ko bata expiring ba to haka la ilaha illallah akwai abubuwan da suke warware ta idan ka aikata abin da ke warware ta to ko ka faɗe ta in ka warware ta da aiki ko da magana ka aikata abin da Allah ya ce kafirci ne ko annabi ya ce kafirci ne to la ilaha illallahun ba gidan gado ba ce ka fita daga cikinta a wannan lokaci la ilaha illallah ita ce afdalu zikir ita ce zikiri mafifici ba zikiri kamar la ilaha illallah annabi musa alaihi salam ya taba cewa ya allah ka bani wani zikiri da zan rinka yi maka sai allah ya ce masa ya musa kun la ilaha illallah ya kai annabi musa ka ce la ilaha illallah annabi musa ya ce ya rab kullu ibadika na haza ya ubangiji ai duk bayinka suna cewa la ilaha illallah ya ubangiji duk bayinka suna faɗin wannan ina so a bani zikiri special ne sai Allah ya ce ya Musa ya kai Musa law anna samawati saba wa amirahun gairi fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah Allah ya ce ya Musa da za a ɗauki samman bakwai da abin da ke ciki gaba ɗaya da kasai guda bakwai a ɗora su a gefe ɗaya na sikeli a kawo la ilaha illallah ita kaɗai a ɗora a ɗaya gefen sikelin annabi ya ce malad Allah ya ce wa annabi Musa malad hinna la ilaha illallah la ilaha illallah ita kaɗai za ta rinjayi saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗayan su مصور له الأسماء husna. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يتي الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم يساك تيوى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم طيب شيء الله أكبر الله أكبر ومن أصدق من الله كلا ربا الله لا إله إلا هو ليجمعن أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه سألتي ومن أصدق من الله حديثا الله مدوكين سركيتي الله لا إله إلا هو سيتي لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه kai alarama dawo ta gabun Allahu la ilaha illahu wa ya falyatawakkal Allahu la ilaha illahu wa ya falyatawakkalil muminu. idan kana karanta alƙur'ani mai girma za ku ga yadda Allah yake maimaita kalmar shahada kai malamai suka ce akwai wuraren da za ka samu kalmar shahadar ba da wannan sigar ba ta zo da sigogi da dama ya za ka samu wannan Allah ya ce wa a suna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu malamai suka ce a nan gurin kalmar shahada ce aka maimaita da wata siga daban ne ibudu Allah ku bauta wa Allah wajtanibu tagut ku nisanci duk wani abin da ake bauta ba Allah ba wajtanibu gud ya zama la ilaha ani ibudullaha ya zama illallahu kun ga kalmar shahada ce aka maimaita ta anan da wata siga alaramma ba anan Allah ya tsaya ba Allah ya ce wa man yakfur bi daguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati fi wallahu sami'un alim Allah ya ce wa man yu'min bi wa wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce wa dagutu dagutu shine duk abin da ake bauta koma bayan Allah wa yu'min billahi sannan ya imani da Allah faqad saka bil urwatil wuthqa to wannan yayi riko da igiya amintaciya malamai suka ce wa man yakfur bi daguti shine la ilaha wa umin billahi ya zama illallahu kalmar shahada ce aka ƙara maimaitawa da wata siga kai alarama والذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله والذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الله يشي والذين اجتنبوا الطاغوت وين da suka nisanci tagut duk wani abin da ake bauta koma bayan Allah wa anabu ila suka koma zuwa ga Allah Allah ya ce lahumul bushira akwai bushara zuwa gare su wallazi ne sani dagud la ilaha wa anabu ilallahi illallahu malamai suka ce kalma shahada ce aka sake maimaitawa a wannan wuri malamai suka ce wannan kalma saboda matsayinta da darajarta tana da sunaye da yawa a cikin alkur'ani mai girma wannan kalma daga cikin sunaye da take da su a cikin alkur'ani mai girma wato wannan kalma ana ainihin wato kiranta kalimatu tauhid ana kiranta me kalimatu tauhid me ma'anan tauhid kalimatu tauhid kalma ta kadaita Allah me yasa ta zama kalma ta kadaita Allah saboda tauhidi ta kunsa a cikinta ta kore dukkan bauta daga ainihin dukkan wani Allah madaukin sarki ta tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki bayan wannan wannan kalma ana kiranta kalimatul ikhlas wato kalma ta ikilasi domin kalma ce da take tsantsantar da bauta ga Allah madaukin sarki malamai suka ce bayan wannan ana kiranta kalimatu tsayi daddadar kalma me yasa ake kiranta da daddadar kalma alam tara kaifa daraba allahu masalan kalimatan tsayibatan ka shajaratin كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها نعم ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله يتي ألم ترى شنبك غنيبا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة يد الله يباد مثال يبقى مثال دداد كلمة نان كشجرة طيبة كمان دداد بشيء نمالمي سكتي إتتي بشيء دبينو kalima tsayi ba ita ce la ilaha illallah la ilaha illallah ta yi kama da bishiyar dibino ya ta kama da bishiyar dabino aslu ha sabitun bishiyar dabino tushenta ya kama kasa kamar yadda la ilaha illallah take kama zuciya wa far'u hafis sama sannan ransarta sun bayyana a sama kamar yadda la ilaha illallah za ta bayyana a gabanka idan ka faɗi la ilaha illallah tafiyar ka za ta zama irin ta masu la ilaha illallah cin abincinka irin na mai la ilaha illallah zamanka kwanciyarka tashinka shiga banɗakinka fitowarka shiga masallacinka fitowarka zamanka miƙewa ana ruwa ya ɗauke iska ta taso duba madabi ka in dare ya dare ma ka kashe wuta a cikin ɗaki to abin da za ka yi zai zama irin na masu la'ilaha illallah asluha sabitun malamai suna kiranta kalimatul isbat wato kalmar da da ita ce Allah zai baka daman yin magana wajen ansa tambaya yayin da mala'iku ke maka tambaya a cikin kabari ina ka samu wannan alarama je ka cikin suratu ibrahim yuthabbitu allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya amanu fil hayati wa fil akhirah to mushrikai fa wa yudhillu allahu adh-dhalimin wa yaf'alu allahu ma yasha Allah yace yuthabbitu allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da masu imani bil qawli da tabbatattan magana fil hayati duniya a rayuwar duniya wa fil akhira haka nan a lahira ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'min idza su'ila fil qabri qala ashhadu an la ilaha illallah annabi yace mai imani idan an tambaye shi cikin kabari abinda zai fara faɗa shine zai ce ashhadu an la ilaha illallah kenan la ilaha illallah da ita Allah yake tabbatar da mai imani a duniya da ita Allah yake tabbatar da mai imani ya ansa tambaya a cikin kabari kai ku saurara ku ji ana kiranta kalimatu taqwa a ina alarama tashi daga nan je ka cikin suratul fatih iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها Allah ya ce wa alzamahum kalimata takawa Allah ya lizimta wa masu imani kalmar takawa Allah ya ce wa kanu a haƙa biha ma masu imani su suka cancance ta wa ahalaha kuma su ne ahalinta menene kalmar taqawa malamai suka ce ita ce wato ainihin kalmar la ilaha illallah ita ce me la ilaha illallah kai bayan wannan ana kiranta kalimatul uliya ina zaka samu wannan alarama je ka cikin suratul tauba Allah maɗaukin sarki ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار نعم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله azizun hakim kai alaran ma ana ce mata dayibu min alqawli wa hudu ila tayyibi min alqawli ila tayyibi min alqawli wa hudu ila siratil hamid kai idan kana karanta alqur'ani mai girma zaka rinka tsintsintowa da tsamo sunaye da yawa na wannan kalma mai albarka Allah ka ba mu ikon rike wannan kalma mai albarka Allahu la ilaha illahu mun samu jumla mufida guda daya sai Allah ya ce alhayyul qayyum Allah shine alhayyu rayayye Allah shine me alhayyu rayayye na'am mai rayuwa ba irin taka ba mai rayuwa ba irin tawa ba kai rayuwarka akwai lokacin da babu kai haka ne to shi Allah rayuwarsa ba taɓa samun lokacin da babu shi ba kai rayuwarka akwai sanda za ta ƙare tana da limit akwai randa za a laluba ba ka shi kuma Allah rayuwarsa tana da ƙarshe ba ta da ƙarshe saboda haka rayuwarka ba irin rayuwar Allah bace ce Allah shine alhayyu mai cikakken rayuwa shi yasa Allah yake kira kansa da Alhayu yace huwa Alhayu la ilaha illa huwa Alhayu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu din gode wa Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah madaukin sarki yace huwa alhayyu shine rayayye la ilaha illa hu ba abun bautawa da gaskiya sai shi Allah ya ce fada'uhu ku kira shi ku bauta mashi mukhlisina lahuddin kuna tsarkake bauta ga Allah ba tare da ko hada shi da kowa ba a wajen bauta Allah sai ya gode wa kansa da kansa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kai alaramma Allah madaukin sarki ya sake kiran kansa da alhayyu yace fatawakkal alal hayyi alladhi la yamutu fatawakkal alal hayyi alladhi la yamutu bihamdi na'am وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله يتي فتوكل على الحي الذي لا يموت in za ka dogara karka dogara ga gwamnan katsina karka dogara ga ciyaman na local gamman karka dogara ga kwamishina karka dogara ga advisor karka dogara ga ɗan majalisa house of assembly karka dogara ga house of reps karka dogara ga sanata karka dogara ga mai anguwa ko dagaci ko sarki ko mai gari ko hakimi ko alhaji ko ko ko idan za ka dogara karka dogara ga guru karka dogara ga laya ko babu wanda suka dogara ga laya malam gido yana ba mu labarin wasu yan wasu sun shiga mota tare da wani kawai mota ta kwaci ta rinka tangal tangal ana inna lillahi la haw da kyar mota ta tsaya Allah ya sa bata kife ba can wani yana zaune a cikin mota ya ashe zuciya ce alhamdulillah mun gode wa Allah ashe akwai wani shirgegen mushirki kusa da shi sai ya taba shi ya ji wannan ahlus sunna ya ce an gode wa Allah ya ce da Allah zo ina da magana da kai sai suka fita waje ya ce na ji ka ce alhamdulillah ya ce a wai na gode wa Allah ne Allah ya tsallakar da mu ya ce kai kana da hankali kuwa wa ya ce maka haka mota ta tsaya bari ka gani sai zura hannu cikin aljihu sai ɗauko ta kwanda kwandagegiyar laya ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi matuƙar tana nan babu abin da zai faru billahi lusa yanzu wannan da waye dogara da waye dogara da me ya dogara ya zama bawan ya zama bawan kenan ya zama mushiriki ko bai zama mushiriki ba original ko photo sad copy in za ku dogara gawa za ku dogara wata wakala alal hayyin ladhi la yamut Allah ya ce in za ka dogara ka dogara ga alhayin ladhi la yamut rayayye wanda bai mutuwa in ka dogara ga cewa mana lokal gama wataran sai shiga kabari in ka gaba ɗaya wa'annan gingima gingima littattafai sai su yi sama wannan yar bidaka ita kadai sai ta rijaye su da mutumin yayi kasake yantaziru zabaniyata yana jiran mala'iku zabaniya su fara kasa zuwa wutar jahannama sai ya ce kai daga kanka ka duba ka gani daka tarin jaye zunubin ka dubawa da zai sai ga wannan ita takarda ashe nauyin bala'i ne da ita ita kadai tarin jaye ta tafan gaba daya sai Allah ya ce kama hanya zuwa aljanna bitana left right left kun san matsalar yan bid'a wasu sun dauka ba musamman ake cewa la ilaha illallah shi yasa da an tashi magana mutum ya ce la ilaha illallah amma su kafurta shi mun ce la ilaha ya za ka a in ka ce la ilaha illallah ka zama musulmi in kai wani Allah sujada ka zama arni in kai istigasa da wani Allah ka zama arni in ka roki kabari ka zama arni kai wa kabari sujada ka zama arni ka ka zama ka ba mu ne muka kafirta ka ba a kai izgili da ayar qur'ani ka zama arne kai izgili da annabi muhammadu ka zama arne kai izgili da allah ka zama arne wai la ilaha illallah ba wai ba ta warwarewa bane a tana warwarewa qur'ani ma da kansa ya ce kana iya zama da kana da imani yanzu ka zama kafiri original wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'abu la yaquluna ما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كازو قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة إن عفوا عن طائفة منكم نؤذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا إله إلا الله محمد رسول الله Allah ya ce kul faɗa musu a billahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una kuke izgili yanzu akwai masu rubuta ƙurani da jinin haila akwai su ko babu izgili ne da ayoyin Allah ko ba izgili da ayoyin Allah ba Allah ya ce wanda ya izgili da ayoyin Allah ya zama arne wannan ya zama arne ko bai zama arne ba akwai masu rubuta Qur'ani da manihi izgili ne da Qur'ani ko ba izgili bane akwai masu taka Qur'ani a bayan daki su yi fitsari su yi kashi izgili da Qur'ani ne ko ba izgili da Qur'ani bane akwai masu rubuta Qur'ani da ribas izgili da Qur'ani ne ko ba izgili da Qur'ani bane akwai wanda ya ce yana da abin da ya fi Qur'anin sau dubu shidda izgili da Qur'ani ne ko ba izgili da Qur'ani bane Allah ya ce wanda ya izgiri da Qur'ani ya zama kafiri ka izgiri da Qur'ani dan me ba za mu ce maka kafiri ba izgili da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirci ne akwai wanda ya ce shi duk inda zai tafi ma annabi ne odilansa shi yake masa rakiya akwai radiyallahu anhu tijjani shi ya faɗa tijjani ya faɗi magana in ka ce ina ya faɗa cikin ya kuta tilfarida idan baka haddace baitin ba ni na haddace ga abin da yake faɗa bari in baka in court yace sahibu hul isnaini ma yaumi jumu'atin wa hu min al-amlaki iddatu sab'ati likatbi asami man yarahu bi ruqatin wa hu min ahalil jinani bi ru'yati bi ghairi hisabin wal iqabi fa hazihi sarat bi warisatin kulli khalifati duk wanda yake da duk malamin dariƙar da ke da yaƙutatul farida ya dauko zai ga wannan baitin a ciki in baka da ita ni ina da ita ina da ita in kuma kun ce ba littafin ku bane ku fito ku faɗa in kun isa ku ce ba littafin ku bane in kuma kun ce ƙarya nake ba littafin ku zo ku ce ƙarya nake ba littafin ku gatsiya mu ƙara tonowa mu binciko mu mutum ya isa ya faɗa zan fassara in ko fassara ba daidai ba da in ka isa ka zo ka fassara daidai ya ce wa yusibuhul isnaini wai annabi yana raka shi duk ranar litinin ma'ayomi juma'atin da ranar juma'a wai ranar juma'a wai annabi ke raka shi duk ranar juma'a dan annabi ne odilinsa shi yake raka shi tare suke mai sharhi ya ce min dulu ilfajar ila gurubi shamsi tun fitowa alfijir har faduwa rana wai duk inda tijjani ke wa annabi yana bin shi a baya in ya sha kwana annabi ya sha mai sharhi a duratul karida ya ce ba su rabuwa kenan ya shiga banɗaki kashi ma tare da wa za su shiga wace da magana ce wannan ya ce wa ma'ahu wai tare da annabi minal amlaki iddatu sabati akwai mala'iku guda bakwai wai da annabi da mala'iku guda bakwai suke masa rakiya me ya amfanin rakiyar wai likatibi sami don su rinka rubuta sunayen manyan rahu duk wanda ya ga tijjani a wannan ranar birkuatin a wata takarda ta zinari wai kun ji annabi ma sakataransa ne tare da mala'iku wai aikin su rubuta sunan duk wanda ya gan shi birkuatin a jikin takarda ta zinari me yasa suke rubutawa wai wa inna hudu wanda ya ga tijjani a wannan ranar min ahalil jinani ya zama dan aljanna bi ru'uyati saboda ganin tijjani kawai yace bi gairi hisabin yace in za su shiga aljannan ko ba tare da hisabi ba wal iqabi kuma ba uquba ba uquba a sharhi suka ce idan ka ganshi inda ka ganshi a wannan rana suka ce ko a mafarki ka ganshi ko ido kuru-kuru ko da zatinsa ko hoton shi ka zama dan aljanna wace irin magana ce wannan to ni ma na ga hoton shi me yasa aka ce ni dan wuta ne ko ba ku taba gani ba ba ganin duk ana mamana ko ina ba da shi da to tun da an ce duk wanda ya ga hoton su dan aljanna ne to ni na gani dan me aka ce ni dan wuta ne ba wahabi me yasa ne aka kai ni wuta ku duba a cikin adduratul karida suka ce wai akwai telan da ke wa tijani dinki wai telan bai hude ne wai bai hude ne telan shi mai mai dinki wai bai hude yake mashi dinki 1 plus 1 is equal to 2 yanzu kai ka rasa musulmi da zai ma dinki sai bai hude wailan nan sai bai hude ya je yan dariƙa tijaniya suna taɗi wannan karama ta shehu tijani. a duratul karida in baka da ita ina da ita kun samu ba makon mu sai da zakara shi yasa ga mun faɗi magana ba wanda ya sai fito challenge kuma muka yi magana malami bai isa ba ba malamin da ya sai fito ya challenge abin da muka faɗa sai dai ko a turo mawaka ko yan iskan gari ko a turo eh, su zakiru su zo su tada kura sai dai wannan amma ba magana ka hujja sai dai ka turo su zakiru suna Allahu la ilaha illallah mu zikirin mu muka yi mu ji daɗi duk wani mai geme ya ji haushi amma magani malami bai magana malami bai isa ba in kullum yanzu malaman sun gudu sai dai a turo mawaƙi yana yan dan izala mu gumbawa jakin banza la'ananne dan izala a abu ah, ba su ba mu haushi ba wallahi ba mu jin haushi mu daɗi muke ji kun san dalilin da yasa muke jin daɗi duk duniya ta gane malaman su yanzu ba su da hujja malaman su gaba ɗaya mun musu hands up hands down domin ah, to ya na yi magana ta ilimi na ja aya na ja hadisi na faɗi magana na ce ga littafin na kawo baiti na faɗi na ba da full address da lambar gida da layi da lambar waya da kwatas da da da da abin da ya kamata sai malami ya fito ya magana sai duk malaman suka gudu sai aka turo mawaka mun ci nasara ko mun ci nasara ba wallahi daɗi muke yi shi yasa wani wani wani, wani cikin mutanen su ne shi? to wallahi mutanen mu na gane ba su da hujja shi malam kabiru aya ya ja da hadisi to mu malaman mu dami ba su jawa sai a ce a taho da ganga a kada to to to to to to to to in dai mawaka ne za su yi he mu mai da su su ne limaman juma'a mun musu hands up hands down ba mai magana a cikinsu wai wannan ba yahude da ya ji wannan labari da ya gama ɗinkin shehu tijjani da aka kawo masa da shehu ya turo a karba sai ce shi zai kai da kanshi sai aka ce to wannan babban magana ce sai an faɗa wa shehu shi ne aka je aka gaya mashi sai ce eh, ku ce mai ya kawo da ya tashi kawa sai zo a wannan rana da aka ce in ka ga shehu ka zama dan aljanna sai ya zo ranar litinin ko ranar juma'a da ya zo ya shigo aka masa iso ya miƙa wa shehu shehu da ya kama riga sai bai sake bai kura wa shehu ido ya ce ala gafarta malam wa nake kallo in ji wannan bai hude ya ce ni kake kallo ni allahu anhu ya ce yau wace rana ya ce ranar kaza ya ce to na ji yan ɗariƙa sun ce duk wanda ya ganka a wannan rana ya zama ɗan aljanna ni ko bai hude ne gashi na ganka a wannan ranar zan shiga aljanna ko ni ɗan wuta ne wai sai shehu ya ce ka zama dan aljanna kuma wai sai da ya shiga aljanna bai huda a to ni me yasa ni aka ce ni kafiri ne dan wuta kuma bayan na gan shi ga hotunan sana'a ta mannawa a shago ga shi nan ana mammannawa a mota to bari in tambaye ku yanzu mutum ya faɗa wa annabi wannan magana izgili ne wa annabi ko ba izgili ba ne to kuma ka ce har yanzu kai musulmi ne Allah kuma ya ce la ta ta ziru kadi kafartum ba da imanikum ayan nan in ba qur'ani take ba a ce ba qur'ani take ba mana in ba fasara take ne ku fito ku fasara malamai ku ce ga fasarar ta to ya kuke so ayi Allah ya ce kadi kafartum sai mu ce abinda Allah yake nufi kadi amantu Allah ya ce kadi kafartum ba da imanikum sai mu ce kadi amantum ba da kufrikum look ba ba mu san matsayin la ilaha illallahu bane mun san matsayin kalmar shahada mun san girmanta ita ce afdalu zikir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairu du'a du'a'u arafa wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min ba min qabli la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi yace addu'a mafi alkhairi addu'a arafa